Kakar damana na ci gaba yadda ya kamata a cikin gundumar Kance, shukar ta hau sosai a wasu yankunan gundumar. Magaji Shemau, daraktan gidan gona na gundumar Kancan ya muna bayani a kai. Abin da shahi damuna bana, alhamdulillah saboda damuna ta sauka a cikin lokaci. Muna da gari 213 kashi 86 bisa ga ɗari waɗanda sun yi cikin gundu makanci ko da yake akwai shubka wadda kamar ta gujiya ta wake da dawa inda ba yi da shubka ba muna jiran ruwa kuma a samu yi da wannan shubka idan ruwa suka wadatu za a iya samun sakamako mai alheri a bana inda aka samu ruwa suka wadata da kyau ba a samu katsewar ruwa ba muna tamaha za a samu amfani mai yawa matsalar muna wurin cikin gundu makance shine muna da wurare wanda ya zamanto rere ne shi ke sa ana samun rago albarkar damuna bisa ga haka nan muna ja hankalin manoma su yi kokari suna kai taki a gona taki wannan na gargajiya shine ke iya taimaka a samu amfani sosai manoma sun gane haka nan kin akwai gonaki da muke yi gonaki makaranta inda ake sa takin gargajiya takin zamani inda ake sa takin gargajiya shi kadai inda ake sa takin zamani shi kadai kuma da inda ba a sa komi su kankan suna ganin bambanci bisa ga wannan lalle kan mun ga mutane sun gane mutane sun tashi suna kai taki gona sun gane hacce mataki ma shi ma sun gane da haka nan bisa wannan fannin wani irin karin a wajen huskar noman rani nan wurin mutane suna ba da kokari kwarai irin yadda ya kamata kun ga ka dauki elmaka nan mata mai ma ita ke ba da magaran elmaka nan wurin ba a dauki hannu bisa ga aikin noman rani wani abin da ma ke samu ga noman ranin bai samu shiga noman damana noman elmaka ne noman kabewa ne noman arake ne da shu ana bukatar dai taimako don saboda akwai wurare da yawa wanda ya kamata a gyara yi ayyuka kuma kuma din ya wuri wurare ga sana akwai wani haƙƙi wanda ake ce mashallakin nan to wannan haƙƙi in aka samu aka ciccire shi aka fidda shi har sanyin shi za a samu ruwa sosai kuma a samu hili na noman rani har ma a saki shi cikin wannan ruwan cikin gundu makance nan wurin ma akwai mu wanda ya zama to ba a aikin komi a wannan bangaren wani irin taimako ne kuke ma manoma taimakon mu akwai husa a wanda muke zamu gwada manomi yadda za ya bunƙasa wannan damana muna kira ga masu hannu da shuni su zo su taimaka mu in an samu wurare duk da mu a gyara mutane kuma aka tsara mutane bisa yadda za su yi aikin nan kuma su samu su saida to za a samu ci gaba sosai mutane za su zanna gida su yi aiki wanda zai amfane su